الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين أما بعد ويشرب الخمر ويظهر ويظهر الزنا وعنه رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشرات الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة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 hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda shi ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan uku miladiya ta dubu biyu da bakwai a cikin darasinmu na arba'in da uku na wannan littafi mai suna a tajrid as-sarih li ahadith al-jami' sahih na az-zabidi rahimahullah ta'ala منا تكون كتاب العلم منا حديثي نسب عند باء أود يكيني أودينا حديثي نسب عند باء بسب عند بيه بسنين صحبيثي نين أنس بن مالك رضي الله عنه وانا كي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الجنة بعد أنس بن مالك رضي الله عنه ما جمع أسان سواء باتا يأتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن من أشراط الساعة وما بجسكن من وما بجسكن ألامهم kusantowar القيامة أن يرفع العلم أطوكي إلمي ويثبت الجهل في يكتب ويشرب الخمر أي تشجع ويظهر الزنا زنا تبينت قلله وعنه دجبين شيء أنس عندي رضي الله عنه قال يتي لأحدثنكم حديثا wallahi lalle tabbata hakika zan gaya muku wani hadisi la yi hadisi kun ahadin ba'adu wanda ba wani wanda zai gaya muku shi bayana sama yake rasulallahu sallallahu alaihi wa sallam na zan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kulu yana cewa inna min asrati sa'ati lalle yana daga alamomin tashin kiyama ko kusantowar kiyama an wa kullal ilmu ilmi ya kalanci wa yazhara al jahl jahilci ya fito kalala ko wa yazhara al jahl jahilci ya yi rinjaye wa yazhara zina zina ta bayyana kalala wa takfura nisa'u mata su yawaita ويقل الرجال مزاجي زمتك حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد أي زمن مجمع سن سنة قرقش في كلا وقد قال ابن سيد جبادي بخاري يا تاوس عذاب رفع العلم وظهور الجهل طيب، فيكي إلي بيدك يلر جاهلتي wannan babu bukari bayan ya kawo wannan matashiya sai kuma ya kawo magana rabi'a ibnu abi abdurrahman al-madani malamin nan da imamu malik wanda ya fi shahara da rabi'a rabi'atul ra'i rabi'a yana cewa la yan bazi li ahadin yakunu lahu shay'un min al-ilmi an yudayya nafsahu لا ينبغي لأحد يكون له شيء من العلم أن يضيع نفسه بيداتي da mutumin da Allah ya ba shi wani abu na ilimi ba ya tozarta kansa sannan kuma sai ya kawo waɗannan hadisai maganar rabi'a ibn abi abdurrahman tana ɗaukar ma'anoni daban-daban bai dace ga wanda Allah ya bashi wani abu na ilimi ya bashi wata dama ta yayi ilimi ya bashi wata dama ta ya fahimci ilimi kuma ya zauna ya ci amfani da wannan damar wajen neman ilimi saboda yin haka zai bayu zuwa ga alaka masu ilimi din wannan kuma ya zama shi ne zai ba wa jahilci damar ya yi ƙarfi ya yi jahilci wata ma'anar kuma da maganar rabi'a tun abu abdurrahman ba ta iya ɗaukunta mutumin da Allah ya ba shi ilimi kada ya ɓoye a wani guri ya ce ba zai fito ya karantar ba wanda hakan za ta jawo bayan mutuwarsa ilimin sa ya bi bayan mutuwarsa ilimin sa ya bi ya kamata ko ya wajaba ga wanda Allah ya ba shi ilimi ya fito ya karantar ya ilimin ya sanar da waɗanda ba su sani ba wannan zai sa ilimin ya ci gaba da rayuwa shi ne na yadda ne da ahadin ya kone lahu sai in gina ilmi an bayyana masa idan har bai fito ba ya karantar kuma kowa ba zai bi irin wannan kafarki nashi to wannan zai bayi zuwa ga babu cewar ilimi da kuma bayyanar jahilci haka nan maganar rabi'a ba ka iya ɗaukar ma'anar bai dace da wanda Allah ya dace ilimi ba an yi bayyi a nafsahu ya tobarta kansa ta hanyar neman duniya da abin da Allah ya bashi na ilimi mutum ya yi amfani da shi wajen ɗaukar kalmar Allah da kaɓar gaskiya da yaƙi da ƙarya sai ya zama na ya rika ɓoye gaskiya ya rinka ɓoye ilimi saboda ya samu wani duniya to amma waɗancan ma'anoni na farko sun fi kusa da muradin bukhari da ya kawo wannan a wannan a ƙarƙashin wannan babu bai dace da wanda Allah ya ba shi ilimi ba an yi bayyi a nafsahu ya tozar ta kai haka za mu ga magabata bayan sun yi ilimi sun kuma yaɗa ba su bar shi a tsankanin su kaɗai ba ko mutum ya bar abin a karan kansa a ba ibn sa'id yana cewa sa'id ibn musayyib sayyid tabi'in yana cewa innahu la yahzunani an yamurra alayya yawm wa lam us'al fihi an shay' yana bakan samun rai a ce wata rana rana ta hudu ta faɗi ba a zo an tambaye ni wani abu na ilimin da na sani ba yake wanda yana bakan samun masa rai a lokacin da sufiyanu sauri thawri Sufyan Sa'id ɗaya daga cikin jimajiman malaman hadisin nan wanda da suka fita da tafan ilimi da tafan hadisi gaba ɗaya lokacin da ya je faru wato kasar Iran wanda babu waɗansu waɗanda suke zuwa gurinsa su tambaye shi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi sai ya rika cewa ittaru li fa inni la akuna bi ardin la usali fiha ku nemo min ku nemo abin hawa ku dauko min hawar dabbar da zan bar garin nan ba zan taɓa zama a garin da babu ilimi a ciki ba babu masu zuwa su ji menene Allah ya ce menene maza Allah ya ce to zai zama abin hawa bar garin nan to shi yasa za ka ana tausaya wa malaman da suka rayu a garuruwan da babu ilimi a ciki babu masu san ilimi in ka karanta tarihi na malamai za ka ga irin waɗannan malamai ana tausaya musu Isma'il ibn Hamad ɗaya daga cikin malaman hadisi wanda abokansa suna nan lokacin da ya je asbahan ya zauna a asbahan ya rayu a kasantanin mutanen asbahan asbahan cikin iran ne amma ya kasance babu wasu waɗanda suka tsini shi ya ba su ilimi ake cewa iliminsa ya mutu saboda zamansa a cikin ba ba a cikin su ya zauna ba da iliminsa ya rayu Isra'ilu da Musa Arrazi ɗaya ne daga cikin malaman da suka rawaita hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa bukhari ya a hadisin sa haka nan abu dawud da sa'i tirmidhi duk sun a hadisin wannan malam isra'il ibn musa razi amma da ya zauna a hin a indiya saboda ba gari ne na ilimi ba kamar yadda zahabi yake ambato cikin littafin sa al-ansar zawatul asar yake cewa indiya a wancan lokaci ba ta kasance gari na ilimi ba laisa biha hadithun yurwa babu hadisai da za ka ga an rawaito su malaman da suka rawaito hadisi kamar ɗan indiya ne babu duk da cewa oh, da ɗan gari ne da musulunci ya yaɗa tun da jimawa wannan mutum isra'ila da musa zaman sa a kan har ya bar garin babu wani wanda ya taɓa ruwayar hadisi ɗaya daga cikin mutanen indiya daga wannan malami wani malami daga zai ɗauki da sunansa ba ma sun gama tafiyar za a bi yana kofa masa yana alhinin abin da ya kasance tare da shi yana cewa ya a nafsahu bi iqamati bi jabal ahwaz ya da ka kansa da yake kan jabal ahwaz kan cikin garuruwa da suke na mawara amma cikin duwar wasu ya nuna cikin ayyuka da babu ilimi sai ilimin sa ya zama na rafaci ba ya rayu a tsakanin garin da yake da ilimi ba ilimin sa ya rayu da ilimin sa ya rayu za ga malamai suna sha'awar su zauna inda ilimi yake inda ake da masu san ilimi masu karantar ilimi don wannan su zai raya ilimi su ma kuma bukatar su ne su isar da abin da suka sani na gaskiya ba bukatar su su koya abin da suka sani wannan shi ne ɗabi'a ta ta ilimi za mu ga abu aliyu tsani da littafin al'amali lokacin da ya zo garin kan gari ne a cikin cikin ƙasar jordan a yanzu mutanen garin suka yi ta roƙon dan Allah ya zauna garin nan dan Allah ya zauna da abin da suke su za su ba shi yace baladukum yadiqu al ilmi ilimin da muke da shi ya fi karfin garin garin ku kauye ne ba mutanen da suke ɗaliban ilimi sosai saboda haka ilimin ku ilimi da ya fi karfin garin ba ka yi zama to kaga wannan shi ne abin da yake tafarki na malamai magabata wanda Allah ya ba su ilimi ya yi kokarin sanar da abin da Allah ya ba su kada ya bari wato ya killata kanka ya koya kanka ce shi kadai zai gori iliminka ko shi da ƴaƴansa da iyalanka sauran mutanen gari kuma ya dinga korar ko sun zo fatawa ko sun zo tambaya ya hau su da fada an ga maka ni kadai ne malami sai ka zo sai za ka tambaya ka ga mun bana an ce maka sai za ka ka ga irin wannan bai dace ba wannan shine tafarki na magabata shine tafarki na masu ilimi a har kullum waɗanda Allah ya ba su wani abu na fahimta suna ƙoƙarin su fito da wannan a ilimance su yaɗa to amma idan akwai waɗanda su kuma sun wuce gaba tare da cewa ba su yi kyakkyawan shiri ba ba za su haka ba su kuma nan a lokacin zaƙin su zai tashi a ya kuwa na mayan ta kuwa na mayan ya buɗe ka a shi ba su yake a kan shi ba laifi ba ne a kan shi idan abin da zai faɗa zai isar alƙur'ani ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da maganganu na malamai shi sun aida ba a san shi ba aka san shi kuma haramun ne a san haramun ne a addinin musulunci don an san ka? ko an san wasu a kan barna in ka hana a san wani a kan isar da sako akwai waɗanda aka san su a kan barna yanzu a san ka ba a kan sai yi suna ba ta hanyar barna ya fi sauri a kan sai suna ta hanyar gara gara yanzu irin wanda za ka samu yana wannan magana sai ka samu wani ɗan wasan ko a kan ya fi su fara to shi ke na sai in dan wannan shahara wani abu ce to wancan ya fi shi dan wasan ko sai ya fi sanin sa yadda zai fara dandazon an kallo shi wannan da zai fara. yadda aka san su gari gari sai kasa kasa shi da san shi ba a ka kaga a sanin din ba laifi ba ne idan har abin da zai isar din na ilimi wa idza qadallahu mithaqa na utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumun alkawari ne Allah ya ɗauka da wanda Allah ba shi ilimi cewa ya isa kare ko na madina ya kuma da an zanna min bayyinati wal huda min wa wadanda ya su koyi abin da muka muka saukar na gaskiya da shari'a cikin littafi bayan yi bayani ta ga mutane to waɗannan yal'anuhum Allah Allah yana tsine musu yana nisantar da su daga ramarsa haka nan dukkan wasu masu tsinuwa suna tsine musu kamar ibnu taymiya yake cewa waɗanda suke koyar ilimi cutar ku ta tsaya akan kan adam ba hatta dabbobi cutar su ta kai gari shi yasa su ma suna tsine musu kamar yadda mai bayyana gaskiya yastaghfiru lahu kullu shay hatta al-hitam hatta at-tayr fi as-sama' wal-insan fi al-bahr hasa wanda yake tsotsin da yake yawo a sama da kuma kifayen da suke yawo a cikin ruwa suna nuna masa gafa to haka ne yayin da zai zama mai koyewa kuma to a lokacin kuma zai zama da tsinuwa na komai da komai hatta dabbobin da suke rayuwa a sama ko a ƙasa a kudu ko a ruwa sai sa bukari sai ya kawo maganar rabi'a ibnu abdul abdurrahman la yanbaghi لمن يكون له شيء من العلم أن يضيع نفسه ما ينبغي لأحد يكون له شيء من العلم أن يضيع نفسه بيبات جواب الله يبات ولا من إلي بيبا يتوزع الكفان كان بيطاعد اسم أنس رضي الله عنه بيسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أسرار الساعة يما بجسكم على بون القيامة الأسرار جمع من شرق sal a lugar larabci ana nufin alama shi ne ake kira ana cewa abu su ne babu a wato sabani tsakanin awwalu ko saboda haka ma'anonin da kusa suke da juna ka ce sharadi ma'anarsa alama ko sharadi ma'anarsa farkon abu kamar yadda mai lisanin arab yake cewa dukkan su istiqaqalu mutaqaribani fil ma'na istiqaqalu mutaqaribani fil ma'na kusa suke da ma'ana amma idan aka ce asrar ashartu a abin mai. asrar sa'a to ana nufin a lugar a nassin alqur'ani ko a nassin sunna wani abu daban as-sa'a dai wani yanki na lokaci su ne sa'a duk ibn ajza'i zaman wani yanki na lokaci shi ake cewa sa'a amma a harshen shari'a alqur'ani ko sunna idan aka ce a saa ana nufin al kusan wannan sunan ma na as-sa'a shi yafi yawa a cikin nashin alqur'ani da sunna kalmar a saa ita ta fi zuwa a cikin alkur'ani da sunna da ma'anar alkiyama wa inda hu ilmu sa'a saboda haka aka ce asra'u sa'a ana nufin alamomi kusantowar alkiyama alamomi waɗanda za su wakana kafin alkiyama ta kasance fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa asraquha mai suke jira face alkiyama ta zo musu kal'ar to alamomin ta fa sun zo ranar alkiyama rana ce da Allah maɗaukacin sarki yake ɗanta da saninta da sanin lokacinta wato tana daga cikin ilmul a allazi ta'tara Allah bi ilmin gaibi da Allah bai sanar da kowa ba bai sanar da mala'ika ba cikin mala'iku bai sanar da wani annabi ba cikin annabawa Allah na يسألونك عن الساعة sa'ati مرساها قل علمها 'ilmuha ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون هنا تبدأ كذا مدى القيامة yaushe ne na matabbatarsa yaushe ne za ka kasance Allah yake ka ce musu sanin san da alƙiyama za ka kasance wani abu ne wanda Allah yake banta da shi ubangiji na yake banta da shi ba wanda zai iya bayyana lokacin ta sai shi kadai sako ba su samawa su yal'a wannan alƙiyama ta nauyaya a sama ta nauyaya a ƙasa abubuwan da ta kunsa na tsoro da razanawa da tunzurawa da firgitawa yau nauyi da sama da ƙasa la ta'tukum illa bakka ba za ka zo muku ba sai kai ahan ba ga takan ba tare da kuna sukuri ba suna tambayar ta game da ita kamar wanda aka ba ka sanin ta to ka ce gaya musu cewa ilimin alkiyama yana gurin ubangiji kuma da yawa daga cikin mutane ba san haka ba saboda haka suke tambayar Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ne ba ya ga alkiyama ta kusa mu kuma da har yanzu har yanzu sun ba su ba har mun tsufa har mun kusa mutuwa mu ba mu ga alkiyama ba to alkiyama tana daga cikin ilimin gaibi kuma cikin ilimin gaibi dole ne sai da shi a cikin rayuwa rayuwa take tafiya dole sai akwai wani abu wanda yake majhul ka san shi ba ban san shi ba babu wanda ya san shi wannan ne zai motsa mu mu ba ku fita a cikin rayuwa amma matukar muka san da alkiyama za ta kasance yaushe za ka mutu to waɗanda abubuwa sai su saka ka ba ki sai ka tuso lokaci ya kure sannan ka motsa sauran abubuwa kuma sai ka tuba to amma da aka gano sabba kai kullum tana fargaba ta Allah tana iya kasancewa a kowane lokaci to wannan sai ya zaburar da kai ka dinga aiki hadisin jibril da ya gabata hadisin umar ibn khattab da yake ne mun karanta shi hadisin abu huraira muslim ya rawaito da hadisin umar ibn khattab lokacin da yake akhbirni an sa'a قال ما المسؤول عنها لأعلم من السائل بعد labarin mai sani alkiyama yace ai wanda ake tambaya bai fi mai tambayar sani ba wa ake tambaya shi ne manzon Allah waye mai tambayar ni mala'ika jibril dukkanin su daidai suke wajen jahilkar lokacin da alkiyama za ta kai amma akwai asratuha akwai alamominta waɗanda su ne suke nuna kusantowarsa kalmar as-sa'a tana zuwa da ma'ana biyu akwai as-sa'atu kubra akwai as-sa'atu kubra as-sa'atu kubra shine sallar mutum zai mutu man ma ta faqad qamat qiyamati da zarar ka mutu to kai al-qiyamah ka tsaya babu sauran kuma wani abu na gaskiya da zai biyo baya alƙiyamar ka sai ta riga ta tsaya wannan ma'ana ta zo cikin sahihul bukhari ya ka duba sahihul bukhari kitabul rusal babu sakaratul maut haka nan a muslim kitabul fitan babu qurbi sa'a daga Aisha radiyallahu ta'ala anha فقد كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة فينظر إلى أحدث إلى أحدث إنسان منهم فيقول إن هذا لم يدركه الهرم حتى قامت عليه الساعة وعائشة رضي الله تعالى عنها تشكي أدل لوكة عند قولاها suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama daga ƙauye to sai su ta tambaye su ya rasu lai ya yi alƙiyamar nan muna nan fa muna zuwa ni da ƙauye yana da yau abin da ya kamata su tambaya ba sai su tambaya ba ya ya zai addini amma ba zai su tambaya ba tambaya yake yau ta zo alƙiyamar tunda an gaya mana kuma mun yadda muna nan fa muna jira to duk sanda suka zo kabi mu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta aluhu an sa'a mata sa yau ta zo ya rasulullahi Wani alama ce ta cewa da ƙauye idan ba ba ƙauye ba kai kokarin abin da za ka tsira da shi in alƙiyama ta kai kai kokarin sanin abin da za ka tsira da shi lokacin da wani ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta sa'a manzo Allah ce ba za a hadith sama har sai da ya Muhammad ya yi da alƙiyama nan ne manzo Allah ce kai ne ka shirya maka to haka ake so ka san ka yi kokarin sanin abin da ka shirya masa ba wai ka yi kokarin sanin yau ne zo ne ko gobe ko jibi ko nan da shekara ɗaya ba to suna yawan irin wannan to shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ba su amsa gurgurdan tunanin yake cewa fa yanzuru ila ahdathi insanin min sai manzo Allah duba ya wanda ya fi harinta daga cikin idan suka so ya ya ba da sai manzo Allah duba karamin ciki da ya harinta sai ya ce da su in ya ishaga lam yudrikul haram hatta qamat alaikum sa'a in wannan ya Allah ya ba shi tsawon ba zai tsufa ya rasa tafi ba har sai a alƙiyama ku ta tafi kaga da musu mutum kamar da hisabi da urwa yake ya abu mauta ya abu ba yaro ne da tawa da sun tsufa yaron nan in shi ma Allah ya ba shi tsawon ta kafin ya tsufan ka kuma sa alƙiyama ta zo to sai su suka ba ba su an sa ba. to ya za su rayu da haska da tsufansa adrakahu haram ya tsufa ya rasu ta shi irin shekara tamanin irin shekara tamanin to dan shekara saba'in ga wata shekara sha biyar a cikin wannan ya tsufa ya kai in shekara tamanin alƙiyama za ta yi yana da ya gina wanda ya kai shekara tamanin shi kina ta yamma cikin shi ne kun ga anan ana nufin a sa'atu sujura amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta as-sa'a sai kuma as-sa'atul kubra wanda ita ce alƙiyamar da za ta tashi a ci mutane daga cikin kaburbura a kai su gaba ga ubangiji ya yi musu hisabi a yi wa kowa sakamako daidai da aikinsa in ma aljanna in ba wuta Allah ya ce to wannan as-sa'atul kubra tana da asrar tana da alamomi wanda malamai suke saka su gida biyu su ce akwai asiratun kubra ma akwai asiratun kubra akwai sharuɗa ƙanana akwai sharuɗa manya manya akwai sharuɗa ƙanana waɗanda za su zama sun bayyana kafin alƙiyamar ta kasance da lokaci mai tsawo sannan kuma babu wani abin da ya saba al'ada a cikin wato babu wani khariqul wani abu khariqul lil ada wani abu da ba a saba da su ba ba a saba gani ba su ba za su tattali irin wannan ba هو الأسرار البعيدة كما الكبرى كما الموت كما أظن أن حديث يقول قبض العلم وظهور الجهل وشرب الخمر والزنا هو ظهور الزنا da abin da ya hadisin abin da ya kunsa tabawul nasi sun bilwan hadisin jibril da yawan yawaitar mata a cikin al'umma da sauran irin waɗannan alamomi waɗanda suke bayyana wanda a cikin su babu wani abu kharij lil ada dan ka gaja ne ba wani abu bane wanda ya saba al'ada dan gina ba wani abu da ya al'ada kuma a alamat waɗanda suke al sharuɗan alƙiyama da suke manya manya su kuma wannan su ne wanda suke dab da tashi kiyama da sun faru abin da zai biyo baya su ne tashi alƙiyama kuma suna tattare da abubuwan da suka sabawa al'ada abin da mutane suka saba suka saba suka saba ji suka saba wa abinda mutane suka saba ji su gani to kamar kamar kamar zuhur dajjal kamar mu tsoron shamsu min magribiha rana ta fito daga ya abin da aka saba sani rana ta fito daga sai ta fito daga yamma kamar kamar nuzul isa alaihi salam kamar ya wa duk abubuwa ne manya manya kuma sun saba wa abin da ka saba sani ka saba gani ka saba ji to waɗannan su ne alamomi manya manya su ne kubra sa'a al-kubra haka akwai al-kubra akwai al-kubra to haka nan malamai sun saka alamomin al-kiyama duba da bayyana akwai alamomin da suke sai riga sun bayyana sun mutu an riga an mutu su sun mutu kamar ne eh? Ya ku eh اقتربت الساعة وانشق القمر فما تعالى أجل فما لا تعالى يا mutu. ko ya sake dagewa sai dai dagewarsa kuma ta rushewar duniya gaba ɗaya ko duniya ta kancewar sama kamar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam وإذ أنا والساعة فها سيدي فأشار إلى وضم السبابة إلى الوسعى بعثت أنا والساعة أن أكون لي القيامة تاتي القيامة كما waɗannan, sai ya haɗa manumiyarta da ɗan zafin a na tsakiya wato sangarar da take wato kamar a tsiyarsa rayuwar duniya gaba ɗaya da ɗan yatsansa na tsakiya a tsiyarsa rayuwar duniya da ɗan yatsansa na tsakiya to sangarar da take tsakanin manuniya da ɗan yatsan nan nasa na tsakiya shi ne sangarar da take sa da rayuwar alkiyama to wannan alama ce ta riga kuma ta ta bayyana ta kuma wuce kamar mai kuma kamar fato baitul maqdis bude baitul maqdis a kwato ta daga hannun kiristoci ta koma hannun musulmi wannan ma yana da cikin alamomin alkiyama kamar yadda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin Auf bin Malik cikin sahih Bukhari da manzo Allah ya ce da yake cewa akai ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi gazo ki tabu wa huwa fi qubbati Adam na samu annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin tabu kai a cikin wata tanti na fata da ake masa a masa wancan ruwa ta fata yana zaune sai na same shi sai ya ce ce mu ba a cikin bai da idan ta girga abubuwa guda uku da ya su kasance kafin alkiyama ta tashi ya fashe farko bauchi rasuwa ka a ga wani alama ce ta riga ta wa kama ta wuce alama ce da cikin alamomin kasancewar alkiyama ba ثم فتح بيت المقدس sannan buɗe baitul maqdis wanda ya kasance a shekara kusa takwas bayan hijira a zamanin sayyidina khalifatin sayyidina sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an aka ji aka samu arnan da suke gurin suka ce a a to ai sulhu sharadin sulhu suna son sayyidina Umar ya zo da kansa sai Umar ya zo da kansa Abu Ubaida bin Jarrah da Aisha masa yazo da kansa aka kullu a ba sana uku ba ke nasu nasu su bar gare ya dawo hannun musulmi wannan alama ce ta kusantowar alkiyama sannan magana ya faɗi musan yake sunna musan ya kudu fikum ka uqatil ghanam sannan annoba ta mutuwa za ta zo ta sai ta yaduwa cikin ku kamar yadda annoba ta take yaduwa cikin dabbobi take take yaduwa ta mutuwa kaga wannan ya faru a sa'una amwal zamanin sayyidina Umar aka wata annoba da mutane kimanin wajen dubu ashirin da biyar suka mutu shine mutan mutan a wato sai ga shi da suke nuna kasratul maut yawan mutuwa muka girbe rayukan ku kamar yadda annoba take aukawa cikin dabbobi to ta girbe rayukan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musu wannan yana da cikin alamun alƙiyama kuma ya riga ya faru ya riga ya faru ya wuce cikin alamomin alƙiyama a Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wuta da za ta fito daga azu daga wuta da za ta bayyana daga daga busra Bukra cikin garin Sham ba Basra ba Bukra a cikin Sham ne wata gobara za ta tashi amma haskenta ya dinga haskaka tsakiyar Madina haka aka dinga ganin haske a garin Madina wanda ya faru a tarihi kamar da mai guda wa muhaya ibn Kathir ya ambata ya faru a shekarar hijira tana ɗari shida da hamsin da hudu aka yi wata gobara da mutanen madina daga can mutanen madina farkai madina wajen wajen wajen wajen abin alharra ya zama na suna ga hasken wannan gobara ba su da wani abin da suke haskaka gani da su ba lantarki inda yan fitilu waɗanda ake kunna a kudan a al'adaki to a da gari ya haskaka mutum yana hango rakuminsa a cikin gari shi ne mutane a lokacin aka fita mutane aka ta tuba aka ta koma ga Allah madina ta karkasa aka daina iskanci cikin iska ta daina an yi wani abu aka koma masallaci sai karatu sai jiki sai hailala kafin abubuwa su yi ta yi kuma a koma kan kasuwa <laughs> waɗannan duk ana kiransu a ga alamomi mai kanana kuma sun riga sun makana duk sun mutu kuma ko ba su da su ba sai kuma alamomin da suka bayyana kuma suna nan suna ci gaba sun bayyana ko ba su yanke ba da ana kiran su alama aramat kuma suna cikin kanana din ko su wasu suna kiran su almutawassita al-amarat almutawassita da suke tsakatsakiya kamar an taliba al-abatu rabbataha wa ashara al-fasata al-urata al-alata ar ya ta ya ta bawa ne da filin ya kamar da zuwa duk kuma to ga mutane da kauye sun zo gari sun zama ɗan birni sun ma fi ɗan birnin birnin cewa sun yi ɓan gaban gida kuma suna ta ƙara alama su ta alƙiyama kuma ba ta yanke ba sun san da ta bayyana har yanzu da yawaitar bayi abin da ƴaƴan bayi da ga sun zama suna suna sarauta an samu wannan a wanda ba wani abu ba sai da kuma ya zama wani abu to wannan duk suna da cikin alamomin da suka bayyana kuma suna ci gaba da bayyana kamar annabi da yake cewa la kuma sa'a ta yadda hatta yadhha rasulun dajjalun al-kazzabin kullu zai ga annahu nabi wanda ya bayyana kuma ba zai yi yanke ba samu ba ya sa wadanda suna sauwa annabi sallallahu alaihi wasallam kalla kowa zai ce yana cewa shi ma annabi ne an sun bayyana kuma har yanzu ana samu wadanda suke wannan da'awa din a a doran kasa a ba sharqa sharqa da ta al-kiyama alamomin da ta al-kiyama sun bayyana kuma wasu yanki ba akwai kuma waɗanda suke su kuma nan gaba za su bayyana ba su bayyana ba su nan wanda da zarar suka bayyana kuma abin da zai biyo baya shi ne yanzu gurgurewar duniyar gaba ɗaya a kiyamar za ta tashi irin su irin su dajjal irin su dukkan irin su dabba za ta bayyana tana wa mutane magana irin su kulu ikan su min magribiha to waɗannan su da ake kira al'alamatul kubra din asra'u sa'a al-kubra guda wasu abubuwa guda goma ko fiye da haka wanda suka zo a hadisin Hudayfa bin Usayd radiyallahu anhu Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna min asrati sa'ati yana daga alamomin tashin kiyama an yurfa al-ilmu a dauki ilimi dauki ilimi ana nufin masu ilimi su ƙaru wato ba wai masu ilimi su waye gare su shi su ba su da ilimi ba wannan ake nufi ba ana nufin mutuwar su masu ilimi yi. malami yana mutuwa kuma ba a samu wani yana bai gurbin malami da mutu ya mutu kenan kuma ba a samu wani yana bai gurbin sa ba to wannan shine bala'i kuma in ka duba haka yanzu duniya malamin da ya tafi wani jikini to ba za ka samu wani kiransa ya mai gurbi ya ake ta ƙasa ake ta ƙare gara ku ya tafi ya tafi kun kai daga saudiya da ga babu irin su kan ba su babu irin su ainihin ukuri su hamad da ansari duk sun tafi waɗanda suka zo bayan su su kai su ba na'am ilimin mun yanke ba akwai ilimi to amma ba za ka hada da waɗancan ba za ka samu akwai ilimi ba za ka samu wannan ya yi fice a kaza wannan ya yi fice a kaza wannan ya yi fice a aqida wannan ya yi fice a cikin, wannan ya yi fice a hadisi amma ba za ka samu wanda ya yi fice a duka ba tare da waɗancan za ka samu ibn utaymin za ka samu ya yi fice a aqida ya fice a cikin shi kadai zai ya fice a lugha waɗannan abubuwa uku shi kaɗai zai iya wadatar da duk waɗanda suke tare da shi almajiransa da suka tashi suka mai sa sai dai a nuna wani a ce wani in dai a akida ne ba kamar to ko ba lalle ne a sauran bangarorin ba ya zama ya yi wani kuma a ciki don haka da suka tashi sa wanda da shi yake karantar da da abubuwa ya dauko ya karantar musu da da da da da a karanta bukhari a gurinsa a karanta a littafin fiqhu a zuwa karanta littafin al-shafa asira a karanta littafin luga bayan wafatin sa gurin sa ya eh, gidansa da masallacin sa ya ci gaba da rayuwa ɗaliban ilimi sun ci gaba da zuwa neman ilimi gurin saboda almajiransa sun mai gurbinsa amma kuma sun wannan an ba shi kula da abin da ya shafi fito wannan wato za ka samu shi kaɗai ya gayya ne su kuma sun abin nan to haka za ku ci samu albani da irin hidima da yawa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a tsawon sama da shekara su yana yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hidima duk waɗanda suka zama almajiran suka taso ba wanda ya kama ya kusanci su ba ko kusa babu wanda ya kusanci duk wanda za ka ambata daga cikin ta duk da cewa lokaci mai tsawo an hana su karantarwa ko kuma shi da kansa ya hana kansa fitowa majalisi haka a sa tashi yawanci ya fi ba da himma wajen rubutu wajen rubuta ilimin wanda ya yi a duniya gaba ɗaya wato kila yin haka ya fi zama alheri ga al'ummar musulmi don da a ce ya shagalta irin yadda muka shagalta din nan haka a ga mutum yana darasi biyu uku wani hudu wani littafin ba kullum yana da darasi to kaga wannan ba da wani lokaci da zai rubuta wani abu su yi wannan waɗanda suke gaba gare su su za su moriya su ma ko ba lallai su morewa abin ba da kamar a ce rubuta ba ke ya rubuta ilimin sa ya tsaye a cikin rubutu ko bayan tafiyar su za a ci gaba da karanta mu kuma zai yawo ya shiga inda ba a a duniya za ka samu cikin sa ba a samu wanda ya kama kafarsa ba a wajen wannan to wannan daukewar malamai shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa an yi ku al'umma la zo karara shi hadisin Abdullah bin Amr bin al-As hadisin da yana cikin Bukhari yana cikin Muslim inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma ibtida'an bi sudur al-ulama ولكنه يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم وكما لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وعبدوا عبد الله بن عمرو ابن ابن عمرو بن العاص قال لا يدين في لازم ان الله سلم الله عليه وسلم هنا سوى الله بايا توشي ilimi baya tarka ilimi ta hanyar ya dauke ya kwace shi ya zare shi daga zukatan malamai walakinahu walakin yaqbiduhu bi qabdi ɗauke ilimi yana ɓata ilimi ta hanyar ɗauke malami hatta idan lam yabqa alimu har sai idan ya ga babu wani malami da yawan ko lam yabqi aliman har sai ya ga Allah bai wanzar da wani malami ba kuma malami da ya saura ittafaza nasu usan duhala sai mutane su rufi shugabanni wato jagorori waɗanda suke jahilai amma su yi musu kallo su ba su matsayi su ɗora su akan kujeru irin kujeru na malamai ku kuma tambaya su ilu a tambayar su da yau cinta ba, da yau ba, ba fa aftau bi ghairi ilm ko kuma su tabbata ba da ilimi ba fa zallu su su batu wa adallu kuma su bata ku bace su bata wannan shi ne abin da zai faru kuma tun da jimawa malamai suke cewa ma ya faru tun da jimawa Wasu abin zai baka mamaki kana karanta maganar malamin da ya rayu a ƙarni na bakwai ko ƙarni na takwas sai ka jera la haula wala quwwata illa billah abin ya wakana ya kasance in kana karanta abin da aka faɗa sama da shekara ɗari takwas to a yanzu ko me za a kaga zahabi da ya rayu a dimak a tam a lokacin da ake da irin su ibnu taymiya a garin ake da irin su abul haddad al a garin ake da irin su Safiyuddin Sitti da shi kansa zahabi din wanda wasu malamai da suke a wannan garin ba a sauran sassan duniya ba a'a a cikin Dubai kyau amma za a bi da ya zo yana faɗa ilimi a Dubai a zamanin suwa da suwa da suwa da an yi ilimi a can a wani suwa da suwa ne to amma a wannan zamanin sai dai muke la haula wala quwwata illa billah to idan ke ce la haula wala quwwata illa kuma me zan ai sai dai mu faɗi mu mutu to sai abin ya baka kuɗi to amma in kana ganin yawan masu fita suna abin nan suna ya abin nan kuka ko rawa da bazar malamai sai ka ce a ah, to ina karancin malama ko a Kano malamai nawa gare ne Allah ya albarkace mu da malamai Allah ya albarkace mu da malamai duk duniya a goga da mu malaman da yawancin su ba ko larabci ba su ba za a je kasashen larabawan kaga mutum yana ta lalluciya ba su a gai kada a zai larabci su da ana zuwa libya amma a dawo a ci gaba da biyayya ga malaman mu ana saman lafiya lafiya lafiya amma masu zuwa saudiya nan suna dawowa su cikin kita al'amura suka kirki kirkita al'amura <laughs> to yawan yawan yawan jin wanda zai fito da sifa ta malinta da sifa ta ilimi ko ma ya zama yana da jama'a sama da mai ilimin ba dan ba sharadi ba ne kasancewar ka fara mutane ya zama kana da ilimi akwai wani a abin nan malami da samun ne samun dukiyayi ɗaya da cikin malamai ne manya-manya na sunnar annabi sallallahu alaihi duk a kufa babu babu yanzu a zamanin sa hadisan sa suna nan cikin kutubu sitta gaba daya saboda bukhari muslim nisa'i turmi duk inda ka buɗe wajen hadisin hasan hasan ibn abdullahi bin sawayi amma a rubin madini yake cewa na riski mutane uku a kufa fitamu dattawa in kuke su ilimi amma sai su karanci ba akwai Usman Usman Murni akwai Nasr ibn Tariq Nasr ibn Tariq ana sa Abu Jaza waɗannan guda biyu ɗaya matruk ne a gurin malaman hadisi sabbin ne sai Usman Usman Murni ɗaya kuma kazzab ne matsayinsu shi ne nasar ibn farid matsayinsu ne a na duniya ce amma idan nasar ibn farid ya zo ya shiga masallaci a ƙura yake ta saboda jama'a sun yawa ba gurin zama amma ga yanzu mu kusa waya cikin sai ka ga ba sharaɗi ba ne kawai dan jama'a sun buwa ne kuma shi ke nan ke zama wanda alama su cewa ya isa har yanzu na faɗa wasu da daga madina suna fara a bar masa a bar jama'a to idan ko addini ake karantarwa ba zai karanta maka ne da cewa an haka da sai da shi ta ne zai baka maka ne a nan وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن يحمده بفضل العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاتوا بغير علم فضلوا واضلوا وهي شنو علامه الخوف الي آية ورسوم على آية ورسوم على رحم الله ابن رشد فمن يقول كلمة في الأثر ما الحديث tarjamar ibn rushd yake cewa kana al-ilmu fi sudur al-kitab wal yawm sara fi siyabi da abinda za ka ji mutane suna a ƙasa to a ci kaza a amma ya koma a a idan mutum yana da kyakkyawar shiga wani ma cewa ya shi ina kula ba in ban ka kan manya manyan ta mutane ba ka sauraron wani sai ka gina wa dan uwansa nasiha ka dinga sa manya manyan kaya mutanen nan fa in ba ka ake ba ka yi to ka ga ilimin ko ba cikin tabuwa ka bai da faɗa sai ka ce ya asko mu ya ga irin abin da yake wakana wato sha'anin ilimi yana da wahala shi yasa malamai suka yi ta faɗakarwa akan sa rubuce-rubuce don yin bayanin ilimi na hakika da ilimi ɗan ilimi na hakika kowa ya san abin da Allah ya ce abin da manzon Allah ya ce da maganganu na magabata na kwarin a nan da sabi'a wanda su da ilimi na ɗan gariya wanda duk ba wannan zai zaya maka ba to duk abin da zai faɗa ko mun tsufan ka ko mun ko mun tsufan shi ne daga nan, ba ilimi shi zuwa ba tsufan da shi ne ilimi ba sai da zai zama tun da ya tsufa shi ba yabi wala ko bai tsufa ba shi su ba abin da zai faɗa daga manya in an ce manya ya ɗanda suka girme su sabba a nan da sallama abin da zai ruwaito daga littattafan ilimi shi ne ilimi an tambayi ibn mubarak kamar da mu'ayyid ibn hammad yake cewa an tambayi ibn mubarak cewa man al-afadu ya zo a cikin hadisi inna min asrar as-sa'a an yuntabata al-ilm inda al-afadu yana da cikin alamomin tashin kiyama da ana neman ilimi amma a gurin waɗanda su ɗan ƙananan mutane yake suwaye a sabir ibn mubarak yana cikin wani cikin da shi. yake allazina yuhaddithuna an-nas bi ra'ayi waɗanda za su dinga ba wa mutane su kawai ba abinda malamai suka faɗa ba ba abinda Allah da manzon suka faɗa ba a'a abinda su su ya za ni ina ganin ya kamata me ya hana kaza kaza yayi ba labarin ba ka labarin gidanka ba labarin motarka wani an mota sai ba ya canza wasu tsohon mota ya yi sabuwar mota ya ba ka labarin kasuwan ya ba ka labarin wannan ba shi wannan ko a kaji yace ci gaba da ce duk wanda ba ilimi tare da shi kuma yake ta maganganu to wannan shi ne kan shi ne kankanin amma man yuhaddithuka amma saghirun yuhaddithu an kabirin falaysa bi saghir yake amma ba karamin da zai ce babba ya ce Allah ya ce annabi ya ce sahabi ya ne ya ce ko wannan ba karami ba ليس الحداثة من حلم بمانعة قد يوجد الحلم في السبان والسجن أن كنت باع هنا أحمل أحمل هنكلي تعالى بسم بينا إيه، أنا باع هذا هنا جمعنا هنكلي أنا كامو هنكلي ده مسوا ده أولي سكين سماري ما تاسا أنا كامو سكين سماري أنا كامو أقوى نحن يا جود سكين مسلم مسلم عبد الرزاق ya rawaito daga ma'amar daga zuhuri yake cewa sai na umar ya kasance yana tara majalisinsa yajma'u fi majlisihi min al-qurra'i shubbanan wa kuhula a majalisinsa sai da umar ɗan al yana tara samari matasa masu ƙananan shekaru yana tara dattawa sai ya kulu ashiru alayya da ce ku bani shawara akan al'amuran gudanar da mu. da yaran da mai ku ba bani shawara la yamna'u ahadakum hadasatu kullihi an yusira bi ra'yi kada ɗayan ku ya ga shi yaro ne matashi ne ya ce ba zai faɗi shawararsa ba fa inna al-ilma لم يكن على على على الحداثة ولا على الخدع. شو علمي؟ الله بيسمى shi? wato bai ba a yi da hakari da girma shekaru ko kuma a karanta ba walakin Allah ya za'ahu haifu ya sha Allah yana sa shi inda ya gaba ma wannan magana ce ta sai na shi yasa ya ɗauko dauko da bin Abbas duk da karancin shekarunsa ya jefa ta a majalisar sura kamar da majalisar a wasu su gani yaya za a kawo wani sa'an kuma fa muna da ƴaƴa ba sai mu kawo ba sai da Umar yace za ku gane yaro ne shi ko ka a ka an da karanci su ka suna ƙananan shekaru suka yi karatu suka kuma karanta hatta ibn Usayd sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekarun ka ƙananan shekaru yake 20 da wani abu manzo Allah ya dora su hidaya ta mutanen Makka ta ce hidaya ta kasance a zamanin manzo Allah ko da ilimin addini babu a kore su shi gaban tare da cewa akwai tsofaffi na ƙuraitawa a masa amma aka kora masa tarin na usai Gaisu gaisu usama wanda ya fita bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya haɗa shi akan zai je ya rubawa, wanda aka ba wa jagorancin zai shine usama ibn zaid yana yaro a wani tare da cewa a cikin zai su akwai manya manya irin su umar bin khattab irin su sai da abubakar amma aka dora shi gaban shi shi kaga a al-hadatha ba za ta sa mutum ya zama ba da hankali ba a laifin laysa alayhi eh, wa man hadathatu min sayyi jinaniatu kad yujad al su fi sultan wa sidi kamar yanda wani yake cewa ta'allam falaysa al-ilm falaysa al-mar'u yulad 'alim wa laysa aqu ilm kaman huwa jahil wato kai ka koyi ilimi babu wanda ake haifa da ilimi ba wanda yake zuwa duniya da ilimi ko yoyin sannan wanda ya ilimi ba zai gaba ba zai taɓa zama ɗaya da wanda bai yi ba wanda ya ilimi dole zai zama shi yake da wa inna kabira al-qawlu la ilma indahu kabirun idan tafat يستنفق إليه المحاسن كبير القوم وانده في بابا في بابا في المثال أما ده يقول لي lokacin da aka yi tawo aka ce ta kai bayanin wani abu na ilimi sai zama shi ne yawa karshe ka bayyana neman a nemo masa wani ya wakilce shi to saboda haka shi ta hannun ba a kiyasta shi da kufa na amfufa da shekaru suna da su daurin na wajen mutum ya zama ya gunsu cikin harkar rayuwa na cikin kuma in ya zan karatu yake yi tun daga tashi har zuwa abin da kofar naka mutum ka ba da shakka zai yi abin nan amma ya zama ya ga karatu zai su gida dan shiga wasu abubuwa ta yaya ne wanda ya tafi tashi da ya yi shekara ashirin shi ba na karatun da zai samu su ba zai samu su har da wuce dan shi ya ga karatun ya manta ba abin da ya saura sai karatun wa'azi karatun wa'azi ba shi ne karatun ilimi ba karatu wazi ka ji kalma ɗaya biyu uku za ka zuwa kai kamar mai tafi tana ba da misalai da unguwarku da ƙauyenku da garinku da yawace a da kai Allah ya hura maka kaji kafafen turai kaji na larabawa ta ba da misali ta za a ta kaza a kan suna yin kaza a kan yi in kana da juriyar sauraron BBC da inda ran ta da wayo ka ka samu misalan da za ka tabbata mutane ka ka yi wannan amma a ce ka tsaya ka karantar da abu na ilimi abin da ya shafi hukunce hukunci to a nan ne yawanci gizo yake kaka, a saboda mutane tafiya ta yi tafiya har ba a bambance hukunci da wa'azi ba a bambance hukunci abu kaza hukunci ne abu ka kaza kuma wa'azi ne ba ba bambanci tsakanin al-mawa'iz wal ahkam dan sai kaga mutum ya rubuto maka tambaya yana cewa malam menene hukuncin menene hukuncin matar da take ne kanta ko dan kwali ba malam malam menene hukuncin a ɗan matan da suke shiga mara kyau ta fi tsara da ba ta dace ba ne hukunci ka kula da kalmar da amfani da ita yadda ya gina tambayar me yin hukunci sai ka san ba yana so ka gaya masa halal ne ko haram ba shi da ba zai gaya masa bai tashi ba a sai daga ba mai so ba sai ke kai musu ba ko yake tafi a lahira za a kadar ba a kadar ta a wuta ba a sa masa ujiya ba shi ke zuwa irin azaba da za a yi masa amma ya san ana haramun to shi galibi ne wa'azi ba yana garanta maka abin da wai ba yana zai gaya maka abin da zai sa ka ƙara dawowa kan hanya ka ji tsoron Allah ka tsaftace rayuwarka ka gyara zuciyarka ya zai samu masa rajiya a mutu a zuci daina ba ya danda sai abin da ke ba ne ko dai barayi su daina kasa ba wajen sun yadda kasa tana da kyau ba a alƙawarkar da su Allah ya sa zuciyarka ke laushi ke taushi ku dawo kan hanya to haka nan ba hukunci yake faɗa musu ba sun san sun ba hukunci abin da suke yin haramun ne to amma shi kan yayi nasara a kansu yayi riba a kansu ko na ka sai za su zuwa ga wata hanya mara kyau sai kuma kake kokarin ka dawo da su kan hanya kana nan wa'azi kake da hikima da Allah ya baka da basira da Allah ya baka ka jawo ayoyin da za su ƙara tsorata su kuma da wasu hadisai da aka faɗi irin mummunan azabar da za su shiga ka karanta musu sai zama mutane sun ɗauki kamar yana mai hukunci ta ce ka bai hukunci irin nan saboda ba ka abin da ka samu wanda zai gane ka hukunci hukunci da kuma wanda zai maka wa'azi suna da ujiri domin ba ku cewa wanda Allah bai ba su komai na ilimi da zai iya wannan tantancewa dole akwai a waɗanda ba za su iya tantancewa ba wannan duk yana daga cikin alamomi na ɗaukewar ilimi an yurfa al-ilmu manzo Allah ya ce wa yasbuta al-jahl wannan lazimi ne manzo Allah ya faɗi su min lazimi da ya faɗi ilmi da yan babu ilimi da ya ce saboda al-ilmu al-jahl wal ilmu na bidan والنقيضان لا يرتفعان لا يرتفعان جميعا idan ka ce abu na tsibin tsayin sa ne ba zai yi duka a rasa kuma kamar mutuwa a garin wanda mutum zan mai rai ko mutum da haka ne jahilci da ilimi ko dai zama da ilimi ko zama jahil a wanda zai zama shi ba da ilimi shi ba jahil zai iya zama mai jahili ko zai zama ilimi kasancewar mutum mai jahil ko wasu abubuwa wannan ba su ke fita su daga mai ilimi ba sai yana da ilimi ba sun gwargwado kuma ya ɗan jahil ko sa, wa wannan ba su ce mata jahil jahili wanda bai san abu na ilimi ba to idan aka zama ba an ga babu ilimi to abin da zai samu gindin zama shi ne jahilci annabi ya faɗi wannan to ba su mun ɗauke ilimin ne wa yusrab al a asajiya annabi manzo Allah yana musu yawan ta san giya din yanzu da ba ana san giya tun ba ta zuwa musulunci ana kai san giya to amma da ba ku yawaitar san giya din kamar yadda ya zo a cikin a cikin sahih bukhari din kai kitabul ita riwayar Anas ta hanyar Hisham ibn Abdullah Tastawa'i an qatada an Anas Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yakthura turbul khamr sai giya wa yawaita kana ana magana yawaitar abin ne ba wai samuwar abin ba dama akwai abin akwai shan jiya to amma idan a alamar na alamomin alƙiyama abin ya yawaita to kuma ga shi nan abu da wanda yake tsara kowa ya gani yana gani Allah ce wa yadhara zina zina ta fito tsara ita ba abin da ake nufi an yasu ya yawaita hanyoyin zinace ta fito tsara saboda yadda suke a da abubuwan da za su haddasa samuwar zinace su yawaita abubuwan da su sanya wato ta lalacewar ɗan mata ta lalacewar samari da ma wanda ba samarin ba su yawaita a cikin al'umma wannan kuma duk abubuwa ne wanda sarara ana gani shi ya sa a cikin ruwayar muslim ya ce wayar su zina zina ta yawai ta yaɗu ta banzu ko ina da ina ka ga a wato a harkar zina saboda lalacewar al'ummar mu ta musulmi wai a cikin abin da hausawa waɗanda suke da dogon tarihi a ƙasar da na musulmi ta ji a cikin harkar zinawa wa akwai hadda usama bin shi usama bin laden sun zinin wato saboda an ce usama bin laden baya saboda haka ya fito yana gwazawa, yana alfabu da amerika da ƙasashen yamma to su ma wannan maganganun SS da ake ba a kuma kace shi shi ma a za shana da babu ana masa kirari da wani ko masa kirari da hama wasu ɗan tsular bakin zafi ne ko a ci kan ba a tsoro ba a yi da su ba wani abin da zai tafiya saura ku zai tsular bakin zafi saura ka shi ana masa tafi da hama a wannan duk yana daga cikin asratu sa'a din da manzo Allah yake faɗa an zina ko an yi yasjina daya hadisin Anas dan Malik yake cewa la kun hadisan la uhaddithannakum wannan lamun din jawab lamun ne na jawabu katabul mahdud ran tsuwa ce a gurin ma'ana wallahi la uhaddithannakum wallahi zan ba ku wani hadisi ta zo a cikin riwayar Abu a Awana min tariqi Hisham an qatada wallahi la uhaddithannakum wallahi tabbata hakika ko na ba ku hadisi la yuhaddithukum ahadun ba'di bayana babu wanda zai ba ku wannan hadisi malamai suka ce a wannan magana ta shi ba daukar ma'anoni ko dai adab ya san cewa babu wani sahabi da ya ji wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yayi saura a garin basra da wannan ana tsara a cikin basara kamar yana yi wa mutanen basara magana cewa zan ba su wani abinci ya san duk a basara shi ta ɗaya rage hagu da zai ce na ji manzon Allah saboda haka ya ce babu wani wanda zai ba ku hadisi sai saboda shi ne akhiru man mata min sahabati min basara shi ne karshen wanda ya bar duniya ya rasu a basara daga cikin sahabbai sahabi na ƙarshe da ya mutu a basara shi ne Anas ibn Malik ya rasu shekarar hijira tana da 63 ba wai shine akhiru sahabatu mautan ba abu kufail shine akhiru sahabatu mautan eh, shi kuma ya rasu tara hijira tana tana shekara ɗari tana da shekara ɗari to shi ne ƙarshen wanda ya mutu amma shi ba ba a masarai ba ƙarshen wanda ya mutu a masarai ne ana da haka ya san babu wani sahabi da ya rage a bayan kasa a cikin garin basa da zai tafi wannan magana sai shi ya ce da ji manzo Allah ya ce kaza ko ya faɗi wannan magana a ruwan idan ka ga yana magana ne da mutanen basra idan kuma ka ɗauka yana magana ne da duk mutanen duniya ma gaba ɗaya a lokacin ba ya mutanen basra ba to sai ka ce yana ganin cewa waɗanda suka rage sun san kaɗan wanda har suke da har ya tabbata cewa sun ji wani abu daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan kan da ya rage ba lalle ya rawaito wannan hadisi ya ji wannan hadisi ba saboda haka yake zan ga muku hadisi da babu wani wanda ya taɓa gaya muku shi da bani ba a wata wayar ya zo a cikin muslim wayar hunda an shurba an kasada an anas cewa ala uhaddithukum ala uhaddithukum hadithan ba na ba ku wani hadisi ba shi ne malamai suka ce duka su sigogin biyu suna iya su haɗu farko dai ya ce da su ala wa hadisu kun hadisan ba zan ba ku wani hadisi ba suka ce eh ka ba mu sai ya ce da su la wa hadisan da kun hadisan la wa hadisu kun ahadun ba'adi sami rasulullah yake ya kudu yana cewa inda min asratu sa'ati an yakulla al-ilmu wa yadhhara al-jahil yana daga cikin alamomin tsayawar eh, al-qiyama an yakulla al-ilmu ilimi yayi karanci karanci a wata ruwaya kuma an ce an yurfa al-ilmu a dauke ilimi zai yi farkon alamar su shine ya fara karanci ya fara karanci karshen al'amari kuma a shi duka ko kuma nan alƙulla ɗin ana nufin al'adar ana nufin rashin gaba daya a an yaƙilla ɗin a rasa ilimin kalmar ya yaƙilla ɗan ta ɗauke ta bi ma'ana al'adam a rasa ilimin ba gaba daya sai su zama ta yi daidai da wacce waya ɗin an yasa al'ilm a ɗauke ilimin ibn hajar yana ga ta faɗa haka shi yake idan ta ce an yaƙilla ilmu ilimi a rasa ilimi shi yake saboda ba hadisi ɗaya ne duk magana ويظهر الجهل جاهل سيئين جاهل ويظهر الزنا بما تفتو وتكثر النساء ما أنت da zai يويتر في تنسدس cikin tudu da wanda maza za su ta karewa a nan domin su ne suke fita su suke shiga wasu kuma suka ce a isara ko zuwa kasaratul fito za a yi ta shiga garuruwa musulunci yana ta shiga garuruwa ko ina da ina ana ta samu a sabaya wato mata da za a tsore da su da nuna su a wurin yaki mutane suna tare a ƙasa har matan su yawa to amma gaskiya maganar farko kamar yadda aka ibn hajar yake cewa ita ce tafi dacewa da ma'anar hadisi wato a yi ta haihuwar ma abin nan mata sama da yadda ake haihuwar maza wato ba wato wato wannan alama ce mai zaman kanta ba wata ba zai ne na wani abu alama ce tsantsa mai zaman kanta a ga cewa ana ta haihuwar mata sama da yadda ake haihuwar maza kuma ka dubi al'amarin haka ne Dalai nuna mana yadda abin har zai zama hatta ya kuna da kamfuna ma'atan alƙayyumin wahid har zan mace hamsin me tsaya musu mata hamsin mai tsaya musu guda ɗaya Me kula da sha'aninsu Me kula da lamarinsu Ka zan mutum ɗaya ne wani ana nufin hamsin ɗin hakikatan ko kuma ana nufin kafara kalmar hamsin huna la ta an al'adad hakikatan wa inda ba hiya kinayatu an kafara ana nufin a samu mata ciyawa a ƙarƙashin mutum ɗaya yana kula da ba wai adadin hamsin ɗin ake nufi sai dai wa daida ba kuma haka ya bayyana a cikin hadisin abu musa al-ash'ari musa al-ash'ari ya rawaito a ruwayarsa yana cewa wa tara ar-rajula al-wahid yatba'uhu tatba'uhu arba'una imra'a kaga mutum ɗaya a bayansa akwai mata arba'in kaga kalmar arba'in anan ta nuna masa hamsin ɗin can ba wai adadin ake nufi ba ana nufi yawa yawa Allah ya ce wahidi bai tsaya nufi ya zama guda ɗaya kalmar alƙayyim shara ce zuwa ga cewa namiji shi ne ke shugabantar da su ba mutum ke shugabantar da ba sai ba ku alƙayyim shara zuwa ga kawama ta mazaje al-rijalu qawwamuna ala nisa waɗannan abubuwa da aka ambata an keɓe su da ambatu saboda lalacewar su shi ke kawo lalacewar duniya gyaro su sassa gyaro duniya abubuwan su ne akwai addini wanda aka nuna zai samu zai samu wato matsala zai samu taɓarɓarewa lokacin da aka ta ilimi domin ilimin shi ne ba a addini kariya da zarar aka ce ba ilimi to za a yi ta abin da aka ga dama gidoyi su tawaita da ya sa gidoyi suke tawaita a cikin al'umma yanzu kullum sabuwar gida ana sanarwa a rubu kullum mutum da kai tana ta kokarin ta ɗin ba a daina. sai ka sabuwa ta ta bayyana an waye mata ba kudin kuɗi masallacin ahlus sunna suna rayuwa akan kokon ba Allah ba ku musamu kullum aka yi juma'a sai ake su jama'a dai a taimaka a ci gaba da taimaka ne kada a ɓata ba ci gaba dai masallaci na sunna na rayuwa sunna sai rayuwa su akan kokon ba Allah ba ku musamu amma duk da an ware masa mun miliyoyi wani masallaci da aka ware wa ɗaya bisa goma abin da aka ware wa wannan bid'a akwai lokacin bid'a da da da ake ta kaskai ana ta ana ta yi har yanzu ana ana ta yi to ki kwawo za a yi ba mu kautawa to wani sunna aka ware wa wani sun sunna aka ce wani ce ya yi masa asisi ya ajiye saboda yadda in za ka sami sun masallatan mu na sunna akan kokon bara suke rayuwa wallahi kuma duk sanda aka zo aka juye wannan kokon bara din kuma kullum in kuma da zaki har kuma ko ana dan fara ana dan fara ana dan sai daga kullum da zaki kullum a da zaki kuma da an juye sai da ka ga abu kudin ka san wato waɗanda suka ba su ka san yadda masu irin ɗan naira a shirin nan duk duk da ɗan naira a cikin duk wanda suke dukun dukun ɗin nan in naira ne ba za ka san masu bayar da su waye su ne suke bayarwa sauran sauran ba ga wata sabuwar naira ɗari biyar ba ko wata ɗan dubu ba in ba waɗannan suka yi wa ku za ka ba da nau'in masu bayarwa amma an mara su mura su suka fiya to ne za ka san kowaye masu bayarwa kowaye suka hana ko kullum ci ba yake yi har ka kai ma ana ganin ya kamata ba ana hukuba ba masu yawo da kokon su ta suna saka kokon saboda in aka yi sallama duk wani ya ake yi ana ya zauna yana cewa a an zauna kuma za ya an da an yi sallah ya zo ya juye ka ɗauke to ba ba shi ba ai na ce ka fada in karɓa ta zan yi ta ta haɗa ni da abin da wannan ta ta ta masallatan mu na sunna wallahi ni an ga ta ga wannan da kike masallatan mu na sunna ko ka samu haka ko ka samu wani mutum ɗaya ne ke ɗaukar nauyin zuba mana fitar in za yi za mu karatu a ingilan da zarar aka ce babu shi ko ya samu abin nan ko baya nan ko ya bar duniya ko ya yi tafiya ko wata matsala ta rayuwa to kuma sai a shiga haifa da ita ana neman kuma wani irin sa to da tana bukatar gata har yanzu musamman anan kan ni ban ji masallatan gida ana ana ana yawo da koko ba ni ban gani ba to lalacewar ilimi shi zai kawo lalacewar addini sannan abu na biyu hankali yana daga cikin abin da wanzuwarsa da lafiyar su zai kawo zaman lafiya a duniya duniya wata gaba da zama lafiya kama aka yi wai ta shan giya ta kaga su kenan kuma kuma hankalin sai ya taɓarɓare sai ta tsayawa a garin ma abin nan garin ma